Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله kamo radio VOH Hausa a cikin shirin safiyar Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurayi tare da Hassan Barka. Shirin na muleka Iran na nan tafiye kamar yadda aka saba.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 shugaba buhari na tarayyar najeriya ya bayyana matakan da zai ɗauka don kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da kuma wutar lantarki a ƙasar shugaban ƙasar china ya buƙaci a kawo ƙarshen yakin ukraine da gaggawa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya ziyarci ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa a jiya juma'a ziyara irin ta ta farko wanda ya kai zuwa wata ƙasar larabawa tun fiye da shekaru goma da suka gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jaridar gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa wam a takaice tana faɗar haka a jiya juma'a ta kuma ƙara da cewa shugaban ya gana da yarima mai jiran gadon sarauta haɗaɗɗen daular larabawa sheikh muhammad bin zaid an nahaya wanda ya bayyana cewa ƙasar syria ita ce ginshikin ƙasashen larabawa kuma ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa a shirye take ta yi aiki tare da ita a nashi ɓangaren shugaba bashar al-assad ya buƙaci ƙasashen larabawa su riƙe mutuncin ƙasashensu da kuma mutanensu sannan su yi ƙoƙari don kare yankin gabas ta tsakiya daga maƙiyansa shugaban ya je birnin abu zabi ne bayan da ministan harkokin wajen ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa ya kai ziyara aiki zuwa birnin damascus na ƙasar syria a cikin 'yan watannin da suka gabata shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya bayyana matakan da gwamnatinsa take ɗauka shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya bayyana matakan da gwamnatinsa take ɗauka don shawo kan karancin man fetur da kuma wutar lantarki a cikin 'yan makonni da suka gabata a ƙasar shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa shugaban ya faɗi haka ne a wani jawabi na musamman da yi wa mutanen ƙasar dangane da karancin man fetur da wutar lantarki da ake fama da shi a duk fadin ƙasar wanda suka addabi kasar kimani wata guda da ya gabata shugaban ya danganta matsalolin karancin wutar lantarki da kuma makamashi ne da barnan da wasu suka yi wa bututun man fetur da gas a kasar da kuma da yin kokarin gyaran da ake yi wa wasu sassan cibiyoyin ba da wutar lantarki a kasar kuma tuni an fara daukar matakan warware matsalolin daga ƙarshe shugaban ya ba da haƙuri kan irin wahalhalun da mutanen kasar suka sha sanadiyar wa'annan matsaloli shugaban ƙasar china xi jinping ya buƙaci a kawo ƙarshen yaƙin da ake fafatawa tsakanin rasha da ukraine da gaggawa ya kuma buƙaci bangarorin biyu su rungumi tattaunawa da warware matsalolinsu kan teburin tattaunawa tashar talabijin ta firas tv a nan teran ta nakartar shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da takwaransa na ƙasar amurka joe biden ta kafar hotunan bidiyo z ya buƙaci ƙasashen amurka da china da su yi aiki kafaɗa da kafaɗa don tabbatar da zaman lafiya a duniya wanda nauyi ne wanda ƙasashen duniya suka ɗora masu kafin ganawar wacce ta ɗauki kimanin sa'o'i biyu gwamnatin amurka ta gargadi ƙasar china dangane da taimakawa ƙasar rasha wajen kaucewa raɗaɗin takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma da amurka suka ɗora mata masu sauraron labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin dillacin labaran mehir na ƙasar iran ya ambato wata majiya tana cewa za a yi amfani da tatacce uranium ɗin da ya kai kashi 60 cikin 100 domin yin wasu magunguna da ake amfani da su wajen warkar da cututtuka masu hatsari a yayin tattaunawar vienna a tsakanin iran da kasashen turai an kai goro da mari akan wannan batun inda ɗaya ɓangaren yake son iran ta fitar da uranium ɗin da ta tace daga daraja 20 zuwa 60 cikin domin a yi mata abin da take so a wajen ƙasar ba ita ta yi da kanta ba sai dai iran ɗin ta jajirce kan cewa ita ce za ta sarrafa uranium ɗin da ta tace ta yi magunguna da kanta saboda amfanin mutane kimanin miliyan guda a ƙasar ƙasashen da suke da wannan fasahar ta sarrafa ta ce uranium wanda ya kai wannan matsayin don yin magunguna da su tsiraru ne a duniya. a ranar alhamis ce dai ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta fitar da wasu takardun bayanai da suke nuni da cewa tun ranar shida ga watan maris ɗin shekara ta 2015 ne ma'aikatar tsaro ƙasar amurka pentagon ta fara bayar da kuɗaɗe domin gudanar da bincike kan muggan cututtuka a cikin ƙasar ukraine kwamandan ɓangaren da ke kula da makamai masu guba na ma'aikatar tsaron ƙasar rasha janar igor kirillov ya bayyana cewa kudaden da amurka ta ware domin taimakawa wa'annan cibiyoyin binciken kimiyya na kasar ukraine sun kai dala amurka miliyan 32 janar krylov ya kuma kara da cewa yadda lamarin yake shine wato an kulla yarjejeniya a tsakanin sojojin amurka da ma'aikatar lafiya ta ukraine kuma kudaden da ake aikawa suna tafiya ne zuwa ga cibiyoyin gudanar da bincike na kimiyyar sinadaran cututtuka tun da fari dai mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ƙasar rasha manjo janar igor yevgenyevich ya sanar da cewa manufar amurka na kirkiro cututtuka masu hatsarin gaske shine ta yi amfani da tsuntsaye wa'anda suka hada da gemage da kuma wasu halittu masu ja a ƙasa domin watsa wa'annan cututtukan a ƙasar rasha masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan so bayan da aka saurari cikin labaran duniya bari mu kawo muku shi na mu leƙa jaridunmu na yau mu ga jaridunmu na yau. ba ta da bata lokaci bari mu leƙa da ake bugawa a tarayyar Najeriya inda zamu mu fara jaridar nan ta Premium Times kuma ta kawo labarin cewa jami'an EFCC sun ɗauke tsohon gwamnan jihar Anambra Willie Obiano daga ofishinsu na shiyar Lagos zuwa hedikwatar ta EFCC da ke Abuja domin ci gaba da yi masa tambayoyi na salwantar makudan kuɗaɗe a lokacin mulkinsa. obiano zai sha tambayoyi bayan kuma an sharara wa matar samari a gaban jama'a yayin da suke miƙa mulki ga sabon gwamnan anambra charles solodo afcc ta kama obiano a filin jirgin saman murtala muhammad da ke abuja da ke Legas sa'o'i kaɗan bayan ya miƙa mulki a enugu ya garzaya Legas ne da nufin hawa jirgin sama zuwa jihar austin a amurka inda jirgi yake jiransa wannan rana ta zama bakar rana ga obiano wanda a gabansa kuma a gaban dubban jama'a bianca ochuku ta gaurawa matarsa mari a wurin mika mulkin har yanzu dai ba a san takamaiman ko naira biliyan nawa fcc ke kokarin gano obiano ya yi almundaha da su ba sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa malabuni ya sake kwace ragamar jam'iyyar apc ya da rufa'i shugaban kwamitin kula da digital a social media gwamna malabuni na jihar yobe ya sake amshi daga shugabancin riko na apc daga abubakar bello na jihar naija tinubu ni har ya amince da kaddamar da kwamitocin shirya taron gangami waɗanda gwamna abubakar bello ya yi wa kwaskwarima bayan ya kwace kujera daga hannun buni a ranar tara ga watan maris dama buni ya kafa kwamitocin tun a cikin watan fabrairu kafin ya yi tafiya ya bar kasar kwana ɗaya bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce ya da buni kan shugabancin jam'iyyar har zuwa ranar zaben shugaban ƙasa sakataren riko na apc john akpondiode ya fitar da sunayen shugabannin kwamitocin shirya taron gangami na jam'iyya waɗanda mala buni ya amince da su Buni ya canza gwamna Aminu Masa na Katsina da gwamnan Kwara Abdulrazak Abdulrahman kuma ya soya wasu shugabannin gwamnatocin da dama. A yanzu ya mai da gwamna 'yan rufa'i na Kaduna sakataren kwamitin social media. Malabu ne ne ya shirya taron gwamnonin APC da Buhari. To sai kuma jarida ta gaba wato jaridar nan ta Premium Times da muka karanto a baya za mu ƙara leƙa domin jin irin labarin ta da shi. Inda ta kawo labarin cewa Ƙaramin ministan albarkatun man fetur na ƙasa Chief Timifere Silva ya ce, duk gidajen man da ke sayar da man fetur da sauran kayayyakin mai da suka haura farashin da aka amince da shi za a ƙaƙaba masa takunkumi. Ministan wanda ya yi wa manema labarai ƙarin haske a Abuja ya ce, Muna sane na cewa akwai wasu masu gidajen mai da ke cin gajiyar rashin man fetur ta hanyar ƙara farashin kayayyakin man. Ministan ya buƙaci 'yan Najeriya su rika kai rahoton 'yan kasuwa masu ƙara farashi ba bisa ƙa'ida ba idan ba a bamu rahoto ba ba za mu iya sanin abin da ke faruwa ba ya kuma ce tashin farashin ɗanyen mai bayan rikicin ukraine da rasha na sha farashin man fetur amma duniya baki ɗaya bari mu garzaya ƙasar ghana domin jin irin labarin da muke ɗauke da shi idan muka lalubo jaridar nan ta ghanaian graphics za mu ji labarin cewa farashin man fetur ya yi tashin gwauron zabi a ƙasar ghana da senti 18.2 kan kowace lita rotani sun bayyana cewa masu rajen mai a ƙasar ghana sun canza farashin yadda suke sayar da man fetur daga cd 8.2 kan kowace lita ya koma cd 9.7 wannan dai shine ƙarin kuɗin mai da aka samu mafi yawa a ƙasar daga farkon wannan shekara ta 2022 zuwa yanzu inda dukkan farashin man fetur da na diesel suka yi tashin gwauron zabi. A nan alhakin tashin farashin makamashin ne saboda yadda farashin dalar Amurka yake ci gaba da tashi a kasar. To a matsayin jarida ta karshe da zai ban kwana da ku ita jaridar nan ta Egypt Today. Kun ta kawo labarin cewa ƙasar Masar za ta haɗa kai da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ɓangaren samar da wutar lantarki da makamashi. da ake sabuntawa ministan lantarki da makamashi da ake sabuntawa na ƙasar masar muhammad shakir ya tattauna da jakadar haɗe larabawa a ƙasar maryam alkabi game da hanyoyin da za a bi wajen bunƙasa dangantakar da ke tsakaninsu ta da yin aiki tare da ba da damar sanya hannayen jari a ɓangaren samar da lantarki da makamashi da ake sabuntawa tsakanin ƙasashen biyu a nata ɓangaren maryam ka'abi jakadar ƙasar a daɗe don larabawa a masar ta jinjina game da kyakkyawar dangantaka da tsakanin ƙasashen guda biyu ta ce zaman lafiya da daidaituwar al'amura su ne babban abin da suka fi ba da hankali da mahimmanci a hulɗar tasu da ƙasar ta masar to ma saurare ƙarshen sharhin jaridun namu na yau kenan. yanzu kuma sai shirin mu na gaba ta shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 da ni isanu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙarin ganin an haɗa taimakon kuɗaɗe dalar Amurka biliyan hudu a zaman taron tara taimako ga ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita kuma zaman taron ya zo ne a daidai lokacin da aka samu raguwar himmar ƙasa da ƙasa ta taimakawa ayyukan jin ƙai ga ƙasar ta Yemen tun kafin bullar rikicin ƙasar Ukrainiya da a halin yanzu ya fi ɗauke hankulan manyan ƙasashen duniya. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ƙarshen wannan mako ya yi gargaɗin cewa kada tasirin yakin ƙasar ukraine ya sanya duniya ta kau da kai daga mummunan halin da al'ummar ƙasar yemen ke ciki wannan furuci na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya zo ne a zaman taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar ta hanyar hoton bidiyo daga sassa daban-daban na duniya ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya da taimakon gwamnatocin ƙasashen switzerland da sweden kamar yadda zaman taron ya hada da firayim ministan kasar yemen mu'in abdulmalik da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam a kasar ta yemen martin griffith da jaruma a harkar fina-finai 'yar kasar amurka kuma jakadiyar hukumar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya angelina jolie har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fayyace cewa yaƙi a ƙasar ukraine babu abin da zai haifar banda ƙarin ɓullar matsaloli da wahalhalu ga al'ummar ƙasar yemen sakamakon hauhawan farashin kayayyakin abinci da na makamashi tun a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata ne kasar rasha ta fara kaddamar da harin soji kan kasar ukraniya lamarin da ya sanya kasashen turai da amurka suka kakaba mata tarin takunkumai a harkar tattalin arziki kuma ita ce kasa mafi girma da take samar da alkama a duniya musamman ga kasashen yammacin turai ciki har da kasar yemen babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada cewa taimakawa al'ummar yemen yana daga cikin halin kirki da nuna jin kai ga ɗan adamtaka antonio guterres ya ƙara da cewa akwai miliyoyin mutane da suke fama da matsananciyar yunwa a duniya a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rage yawan abincin da take rabawa zuwa rabi saboda karancin kuɗaɗe da take fama da shi kuma akwai shirin rage yawan kudaden da ake kashewa saboda matsalolin da hukumomin kasa da kasa musamman na majalisar ɗinkin duniya suke fuskanta a fagen gudanar da harkokinsu hakanan babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewa dubban fararen hula a yemen sun rasa rayukansu kuma cikinsu akwai ƙananan yara da ba za su gaza dubu goma ba baya ga matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da ta haifar da mummunan yanayi kan jinsin ɗan adam antonio guterres ya kara da cewa a shekarar da ta gabata masu bayar da tallafi a harkar jin kan dan adam sun gabatar da kudade dalar amurka biliyan biyu da dugu uku domin gudanar da ayyukan jin kai a kasar yemen inda mutane kimanin miliyan ashirin suka kasance suna samun taimakon ceton rai a wata-wata da nufin hana al'ummar kasar fadawa cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa kamar yadda a gefe guda kuma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yanzu suna fuskantar barazanar karancin kuɗaɗe wajen gudanar da tallafin tunkarar bala'i don haka a kwanakin nan zai zama dole su rage kashi biyu cikin uku na ayyukan ceton rai kuma za su rage kayan abincin da suke gabatarwa tallafi ga mutane miliyan takwas sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada yin kira ga masu hannu da shuni da su ƙara zage dantse wajen gabatar da gudumawa sosai har ila yau antonio guterres ya fayyace shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar yemen a wannan shekara da ake buƙatar gabatar da tallafi ga mutane da suka kai miliyan goma sha bakwai da ɗigo uku don haka ana buƙatar kuɗaɗe da yawansu ya kai biliyan hudu da ɗigo ashirin da bakwai da nufin samar musu da abinci da tsabtataccen ruwan sha gami da ayyukan kula da kiwon lafiya da inganta ilimi kamar yadda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada muhimmancin ƙoƙarin da wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta yemen hans grunberg yake gudanarwa wajen neman hanyar warware rikicin ƙasar ta yemen ta hanyar diflomasiya tare da ganin an hanzarta dakatar da buɗe wuta a ƙasar a cewar rahoton majalisar ɗinkin duniya tun bullar rikicin ƙasar yemen musamman sakamakon matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka na fara ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar a watan maris na shekara ta 2015 zuwa ƙarshen shekara ta 2021 yawan mutanen da suka rasa rayukansu sun haura 377 yayin da tattalin arzikin ƙasar ya rushe warwas da ya kai ga ƙasar ta yemen ta yi hasarar kuɗaɗen da suka kai dalar amurka biliyan 126 kamar yadda mafi yawan al'ummar kasar da suka kai miliyan 30 suna rayuwa ce ƙarƙashin taimakon jin ƙai na duniya inda hakan ya zame mafi munin rikici da ya ritsa da jinsin ɗan adam a wannan duniya a halin yanzu rahotanni suna tabbatar da cewa ƙasar saudiya ita kaɗai ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bayan samun goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa da'awar neman dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus abdulrabu mansur hadi kan karagar shugabancin yemen domin ci gaba da kare mata manufofi amma ganin alakarta ba ta kai ga ruwa ba saudiya ta nemi taimako daga ƙasashen duniya domin gudanar da taron dangi kan ƙasar ta yemen sakamakon haka mahukuntan saudiya suka haɗa rundunar ƙawance daga ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da ƙasashen afirka baya ga samun taimakon makamai da dabarun yaƙi daga ƙawayenta na yammacin turai da amurka domin samun sauƙin murƙushe al'ummar yemen inda rahotanni suka tabbatar da cewa jiragen saman yaƙi da sojoji sojojin ƙasa daga ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain jordan masar morocco sudan da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar ƙawancen saudiya da suke yin diran mikiya kan ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan ƙasar domin domin hana al'umma gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa kasashen amurka da birtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara har ila yau a rahoton baya-bayan nan da jaridar washington post ta ƙasar amurka ta watsa ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana daga cikin sahun rundunar rundunar kawancen saudiya da suke kaddamar da har-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi da kwararrun sojoji matuƙa jiragen sama gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jirgin ruwa da makamai masu linzami domin hana kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan kasar saudiya a gefe guda kuma ƙungiyoyin jin kan ɗan adam daban-daban na duniya sun sha yin tofin allatsi ne kan ɗamarar yakin da aka ɗaura kan ƙasar yemen musamman ganin yadda ake aiwatar da kashe-kashen gilla kan jinsin ɗan adam tare da rushe-rushen duk wani abu mai amfani a cikin ƙasar lamarin da ke ƙara wurga al'ummar yemen cikin mummunan ƙangi da masifa a fagen rayuwa amma saboda bakar siyasar duniya babu wani mataki da kungiyoyin kasa da kasa da gwamnatocin kasashe suka ɗauka na dakatar da wannan yaki illa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya da suke yin tofin allatsi ne kan batun yakin. a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar yemen jamal bin umar ya yi tsokaci kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na shelanta yaƙi kan ƙasar yemen yana mai jaddada cewa baya goyon bayan duwani matakin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar yemen yana mai fayyace cewa rikicin kasar yemen dambaruwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukan matakin soji kan kasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsalolin kasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin bangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani ɓangare da zai rinjaye a kan ɗaya bangaren komai tsawon lokacin da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar. a gefe guda kuma watannin baya-bayan nan ministan sadarwar kasar labanan george kurdahi ya yi murabus daga kan matsayinsa na minista sakamakon matakin matsin lamba a ciki da wajen kasar sakamakon furcin da ya yi kan yakin kasar yemen a matsayinsa na dan jarida tun kafin samun mukamin minista a kasar inda ya bayyana cewa yakin da kasar saudiya da kawayenta suka daura kan kasar yemen yaki ne da ke matsayin bata lokaci kuma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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na biyu Hausa ina muku fatan alkhairi da fatan wannan kafa kuna cikin koshin lafiya ina so ku bani dama ta yanda wannan lokaci gada yan uwa da mun arziki ta damar haka ina gada shugaban wannan shiri Hassan Barka to ina ma fata alkhairi da kai da duk jama'a cikin gidan rediyon nan ya albarka da farko dai ina gada hada mai kwamfuta akwai isu madate su madate ba zan manta da <clears throat> eh, isa jika mai saje wanda yake toro ba zan manta da daga eh, kadore jigaga dan fulanin wardi akwai ilyas agadas akwai letoro wanda yake nan da magaran akwai eh, maji soja mai ta ne wanda yake da magaran akwai abdullahi kadamari ba zan manta da alhaji kabiru mai miyar kuka wanda yake nan garkin daura akwai mustapha likitan dabbobi a nan garkin daura akwai alhaji mustapha gawan kwalliya wanda yake nan zanjar akwai zane da alife tifuwa wanda yake mudaka akwai aboki na mamman shehu shabjegar ne wanda yake na suna jihar wanda yake ramfon hawa jiji da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyu hayat mai albarka suna na isu baban sale daga tasha ta da magaran ina so a bani dama in gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman ma ina gaida muhammad wanda ake kira da shi dago wanda yake libya da situ dusa ga wanda yake a libya da nasir mai turare wanda ke kaso kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kaso kurmi jakara da charlie boy wanda yake brigade kano da nura mai gyaran waya wanda ke da magaran cikin tasha abdi Rino mai kayan waya wanda ke cikin tashar da magaran da loga mai turare wanda ke kasuwar Kurmi Jakara. Ina yi wa kowa fatan alheri Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Iran mai magana su mai Abubakar Imashiya Sarakuna birnin Kebbi Kebbi Najeriya da yake muna ƙarshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa sabon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga yaya na haɗabi mai kwamfuta mai yama da ke nan garin birnin Kebbi jihar Kebbi sai kuma yaya na mai sir Aliyu Nasarawan wanda ke garin birnin Kebbi ina gaida shi Tahir Agadas da Isa Abubakar Tsoho mai albarka sanusu Madadde da Magaram da Isuhu Madadde da shugaba isa mai kanti da shayi garkin daure sai kuma kadori digaga dan fulanin warji da isa jikan mai saje turo da uzairu dan malam nijar da gwani lawal ali gamadan sai kuma muji muhammad soja sai usaini na gode sosai rediyon iran mai magana su mai abubakar iman jihar kebbi kebin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta iraq sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen daga ga nyamai ne na farko ina gaida madugu abokin tahiya kaho wani ba ta ma wani an ba ta yi tsawo ba ta yi gajarta komi an mutum mutane a shine hassan barka da makarraban shi ana gaida shi akwai adda mai kwamfuta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai oho al'ummat dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga rishi shida mai ɗakin shi akwai saluhu madatta akwai isu madattai akwai musa musa karamullahi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga abdullahi isu duk inda kake madattai daga nan hanya mai duka ana gaida ka akwai malam sidiku malami abokin tahiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai alhaji sumanu gagara yan wanda suke daga mazajen daga duka kowa da sunan shi akwai abokina na shugaba rabi mai aski akwai sarkin aski na duniya ga sarkin aski kwana biyu shiru shiru kai gaba ɗayan ku wanda suke cikin hilin nan ana gaida su Suna na muhammad dan bari bari shugaba na fada mazajen daga assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci naira suna na usman darbudu da jalo da ke nan ni a mai jamhuriyar nijar to yau wannan makon zan yi amfani da damar ga da muke samu domin in gaida yan uwa da abokanin arziki Eh, da farko dai ina gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci na iran musamman shi mai gabatar da wannan shirin kuma ina gaida na bello darbudu da yake yankin wurish sena da ke jihar maradi ina gaida abokina iliyasu bazo dan fulani da ke nan garin yamai da mofa da oji da shi ma yake nan garin yamai da kuma jihadi maulid da shi ma yake nan garin yamai na gaida aboki na abokin aiki na malam naziru da shi ma yake nan garin yamai ina gaida dukkan al'umma masu sauraron wannan sashen hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya Hausa sunana Abdulaziz brezi daga damagaram a jamhuriyar niger zan da 'yan uwa da amannan arziki akwai Isu Rasta jeri Larasimu a nan birnin damagaram akwai Shabda Garaji Buhari da ke can Muduk akwai Rasta a nan Muduk akwai Abdulsalam shima da ke nan Muduk an na koma Kanya Premier Kasisi akwai Fa'iza akwai Nazifa akwai Nazibebi akwai abokina Abdulhamid akwai NBA akwai Muhammadu Bakacin amanar ma mata tare da dj alisto tare da shugaba raba mai aski da duka 'yan kulob da fada na jihar damagaram da kewaye gabaki ɗayansu ba zan manta da su ba suna na abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta muna godiya da kuke ba mu dama muke aika ra'ayi da gaisuwa dalili muna a ƙarshen sati zan aika saƙon gaisuwa ta kuna tare da lawal dan madan fada a tudun aguwa akwai muji jirgi tudun aguwa akwai yi dan zanguna wanda yake zangunan su magala akwai shugaba rabe mai aski wanda yake adama garam akwai dozuman taksi moto wanda yake adama garam akwai badari share akwai umaru taku akwai naye dan zanguna a zangunan su akwai malam naye a zangunan su akwai idi kori mai rauni tuareg akwai tijjani mai shayi akwai umaru mai shayi a tudun aguwa akwai majijirgi a tudun aguwa akwai malam zaharu a tudun aguwa ina gaida duka daukacin wanda suke sauraron rediyo jamhuriyar musulunci ta iran ko a ina suke kuna tare da lawali dan madan fada sikirula a tudun aguwa a tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai a saurari shi na muleka iran Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin mu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai muku tarihin muhimman wurare masu dan tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan wasu mamatutuwa suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla, to ayo shirin namu zai kawo muku tarihin wajen ruwa da ke gangarowa ne na Vana. Shi ne wuri wanda ruwa ya fi gangarowa mafi girma a lardin Mazandaran da ke ƙauyen Shahanat. kuma ana ɗaukar wajen a matsayin wata aljanna ta tsakiyar arewacin ƙasar iran haka zalika wannan wuri yana da ɓangaren kudanci da ke gefen hanya wanda yake ɗaukar idan masu wucewa saboda yadda ruwa yake cika ruwan ya fara ne daga fadar sarki bahman kuma yana sauka ne akan wani dutse mai alfarma da ke ƙauyen shahanadash wanda ya yi kama da marmara a ɓangaren sama na wajen kwarowar ruwan na vana akwai wata fada da ake kira da suna fadar sarki Bahaman. A zaman da suka gabata wannan wuri ya shahara da sunaye daban-daban. Yanayin tudun wajen da ruwan da kwararowa da ke Shahanadash ya kai mita hamsin da ɗaya. Na farko da kaurin mita goma sha biyar, na biyu kuma tsawonsa ya kai mita talatin. Sauran na uku da na hudu kuma tsawonsu ya kai mita arba'in. wajen ruwa da ke sauka mafi kyau shine mai tsawon mita 25 bayan na shida da na bakwai yana da tsawon mita 20 sai kuma takwas da ke da tsawon mita 35 abin yake birgewa a wajen shine kwararowar ruwa na vana ta fuskar tsawo shine na biyu a iran wanda aka rajista sunansa a cikin jerin ababen tarihi na ƙasa akwai wuraren yawon shakatawa kusa da wajen kwararowar ruwan daga cikinsu akwai ƙauyen shahandasht wannan yana daga cikin ƙauye mai ɗan tarihi kuma tarihinsa yana komawa ne shekaru dubu 3,500 da suka gabata kuma wannan ya sanya ƙauyen yana da wuraren tarihi guda hudu da aka yi wa rajista a matsayin ababen tarihi na ƙasa ƙauyen shahundasht yana da yanayin ruwa da iska madaidaiciya ƙasarsa tana da damshi da kuma idanuwar ruwa masu yawa wannan yasa ake iya shuka bishiyoyi daban-daban muhimman abubuwan da ake iya samu na amfanin gona a ƙauyen shahandasht sun haɗa da tut da rumman da gerdu da tufaha fadar tarihi ta sarki bahman ita ce fada mafi girma da ke tsakiyar duwatsun alborz kuma fada ce da a gina ta mai ƙarfi kuma ta da daɗaɗɗen tarihi da ya kai kusan shekaru dubu uku da suka gabata tarihin fadar bahman yana komawa ne zuwa ga shekara ta dubu ɗaya da biyar hijira shamsiyya kuma an gina ta ne bisa umarnin sarki abbas safawi da ya sa a gina ta ga sarki fadus baniyan an gina fadar sarki bahman ne a saman wani abu da tudunsa ya kai mita 220 wannan fadar ta kunshi dutse da kuma wani nau'in kayan gini a zamanin da ana amfani da shi ne wajen ƙarfa gini da ake hada shi da madara da kwai. idan kana so ka je fadar sarki bahman dole sai ka bi ta ƙauyen Shandosht wanda bayan mita sha biyar za ka yi tafiyar kafa za ka isa zuwa fadar wurin da ruwa ke kwarowa na obshar abin da yake da muhimmanci a nan shine a ranar sha ga watan mordor na shekara ta 1379 ne hijira shamsiyya aka yi ma wannan wuri rijista a matsayin ɗaya daga cikin abin girmamawa tarihi na ƙasa da ke lamba 2,780 ko kuma da 78 lokacin da ya fi dacewa domin yin ziyara zuwa ƙauyen shahandasht domin kashe wata ido a wajen da ruwa ke kwararowa na vana ne ƙarshen lokacin yanayin bahar wato lokacin da yanayi yake daidaita ba sanyi mai yawa ba kuma zafi mai yawa muhimman abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su idan ana so a gano inda wajen ruwa da ke kwararowa na abshar yake su ne a wani bangaren dole ne ka yi tafiyar kafa kila tafiya zuwa wannan wurin ga tsoffi su yawan shekaru da masu damuwa a gwiwa ba zai dace ba kuma babu wadataccen wajen zama a wajen da ruwa ke kwararowa na vana don haka idan har kana son zuwa wajen domin yawon shakatawa ya kamata ka buga sammako ne kuma ana ba da shawara a ba hankali sosai domin kaucewa gangarowar duwatsu da suka makale a cikin wannan wuri da ruwa ke kwararowa to daga cikin wuraren yawon bude ido da ke wannan ƙauyen akwai kabarin jika manzon Allah tsaya da amincin Allah su fita gare shi da Allah yansa tsarkaka da ake kira da Ilyas sai kuma kogon Ilyas Tang da kuma kogon Kabutara Ali da ya sauran wurare na yawon bude ido da shakatawa da suke da ɗan tarihi da ke wannan wuri. To masu saurare da yake lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin amma tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da tarihin wani wurin amma kafin nan amma duk wanda suka lafa shi ne kammala ni ma dubun shi nake cewa kuma lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na Afirka a yau ai saurare lafiya. Africa, a Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi ne kan gwamnatin ƙasar Mali kan take haƙƙin ɗan adam musamman aiwatar da kisan gilla kan fara fararen hula da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi zargi kan rundunar sojin Mali na aiwatar da kisan gilla kan fararen hula 71 tun a farkon watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2021. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch mai cibiya a birnin New York na ƙasar Amurka ta zargi rundunar sojin Mali da hannu a cin zarafin fararen hula da suka haɗa da manyan mutane da ƙananan yara. Corinne Dobka, babbar daraktar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a yankin sahel ta bayyana cewa a matakan da sojojin gwamnatin mali suka ɗauka na ƙaddamar da hare-hare da nufin murƙushe 'yan ta'addan ƙasar farmakin ya ritsa da fararen hula da haka yi sanadiyar mutuwarsu a cewar corinne dobka wannan cin zarafin ɗan adam ya kai ga matakin tafka laifukan yaƙi har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a yankin sahel ta ƙara da cewa a tsawon watan na disamban shekaru shekarar da ta gabata gungun 'yan ta'adda a ƙasar ta mali sun kashe fararen hula 36 a harharen da suka kai sassa daban-daban na ƙasar gwamnatin mali ta musanta da'awar ƙungiyar ta human rights watch da ta yi kanta tare da yin watsi da madogarar da ƙungiyar ta human rights watch ta dogara da ita wajen gabatar da zargin kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta mali ta musanta hannunta a mafi hatsarin cin zarafin ɗan adam irin wannan musamman na aiwatar aiwatar da kisan gilla kan fararen hula masu yawa a cikin wata guda ko fiye da haka rundunar sojin ta mali ta bayyana cewa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ce an gano gawakin mutane fararen hula 35 ne da aka kona a yankin Segu da ke shiyar kudu maso tsakiyar ƙasar mali kuma wasu daga cikinsu akwai alamar harbi a kawunansu wasu shaidun ganin ido sun bayyana wa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch cewa daga cikin gawakin akwai mutanen da sojojin gwamnatin ƙasar suka kama a rikicin baya-baya bayan nan a kasar don haka kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta gudanar da bincike kan batun a tsanaki a ranar 18 ga watan agustan shekara ta 2020 ce sojojin mali suka hambarar da ibrahim bubakar kaita daga kan karagar shugabancin kasar bisa wasu dalilai ciki har da zargin gwamnatinsa da nuna gazawa wajen fuskantar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a kasar rundunar sojin ta mali ta yi furuci da cewa a wasu lokuta ana zargin wasu sojojin kasar da hannu wajen aiwatar da kisan gilla da kuma cin zarafin dan adam a kasar a shekarun baya bayan nan amma da yawan zarge-zargen ba a kai ga tabbatar da su ba a gaban shari'a ballantana a kai ga yanke hukunci kansu tun a shekara ta 2012 ne batun zargin rundunar sojin mali da kungiyoyi masu ikirarin jihadi a kasar da hannu a cin zarafin dan adam ciki har da kashe-kashen gilla kan fararen hula da suka hada da kananan yara da hakan yi kamari inda wasu rahotanni suke bayyana cewa adirar mikiya da sojojin mali suka yi kan yankunan tsakiyar kasar da kudanci da kuma yammacin kasar ta mali da nufin murkushe 'yan ta'adda sun gudanar da kashe-kashen gilla kan mai uwa dawabi kamar yadda ƙungiyoyin masu jihadi a kasar suka kashe fararen hula musamman ta hanyar tada bumabumai kuma tun a wancan lokacin ƙungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ta fara zargin rundunar sojin mali da tafka laifukan cin zarafin dan adam da zai iya kaiwa ga laifukan yaƙi sakamakon haka majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamitin gudanar da bincike na musamman kan cin zarafin dan adam da aka tafka a kasar ta mali daga shekara ta 2012 zuwa 2013 2018 a rahoton da kwamitin da majalisar ɗinkin duniya ta kafa kan gudanar da bincike dangane da zargin cin zarafin ɗan adam a ƙasar mali a tsakanin shekara ta 2012 zuwa 2018 ya zargi rundunar sojin ƙasar da tabka laifukan yaƙi gami da zargin gungun 'yan ta'addan ƙasar ta mali da cin zarafin ɗan adam sannan a wancan lokaci rahoton binciken ya bayyana cewa akwai yiwuwar rahoton ya zame dalilin ɗaukan matakin gurfanar da mutanen da ake zargi da tabka laifuka a tsakanin jami'an gwamnatin mali da shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasar a gaban kotu domin hukunta su kwamitin binciken na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar ta mali ya bayyana cewa rundunar sojin mali tana cikin sahun gaba a cikin jerin zarge-zargen da kwamitin ya yi kan aikata laifukan yaƙi a ƙasar a cikin rahotonsa mai shafi ɗari uku da hamsin kuma kwamitin ya yi kira kan kafa wata kotu ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta mutanen da aka samu da laifin laifi don hakan ya zame izina ga sauran mahukuntan kasashe kwamitin binciken ya gudana ne ƙarƙashin jagoranci lena sond 'yar ƙasar sweden da simon muzu ɗan ƙasar kamaru da kuma binot bolil dan tsibirin mauritius kuma bayan kammala binciken nasu sun gabatar da shi a tsakiyar shekarar da ta gabata ta 2021 ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda shi kuma ya miƙa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai mambobi goma sha biyar domin yin nazari kansa rahoton yana ɗauke da cewa an gudanar da laifukan yaƙi akalla har sau ɗari da arba'in da suka lashe rayukan dubban mutane tare da jikata wasu dubban na daban baya ga azabtar da mutane ba a kan ƙa'ida ba tare da tilastawa wasu dubbai tserewa daga muhallinsu tun a shekara ta 2012 ne sojojin mali suka karbi iko da kasar da nufin dakatar da anniyar masu jihadi da suka kwace iko da yankin arewacin kasar domin kafa daular musulunci amma haƙar sojojin bata cimma ruwa ba sakamakon yadda al'amura suka ƙara rincaɓewa a kasar tare da rudani da rashin makoma a cikin shekara ta 2012 zuwa 2013 an zargi jami'an tsaron mali da aikata laifukan yaƙi musamman kan 'yan kabilar tawarik da larabawa da ake zargi sun haɗa kai da 'yan awari na ƙungiyoyin addinin islama masu ikirarin jihadi tare da kafa dolar musulunci a ƙasar inda rahoton ke cewa sojojin gwamnatin mali sun aiwatar da kisan gilla kan jami'an tsaron jandarma uku 'yan kabilar tawarik a ranar biyu ga watan afrilun shekara ta 2012 da kuma kisan 'yan kabilar larabawa goma sha shida a ranar tara ga watan satumban shekara ta 2012 game da wasu mutane goma sha biyar da ake zargi suna da alaka da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a ƙasar a ranar sha ɗaya ga watan janairun shekara ta 2013 bayan bullar ƙungiyar da ke ikirarin jihadi a shekara ta 2015 ƙarƙashin jagorancin Ahmadu Kofa ɗan ƙabilar Fulani a tsakiyar ƙasar ta Mali rundunar sojin Mali ta yi amfani da ƙarfi fiye da kima wajen ƙaddamar da munanan hare-hare kan magoya bayansa inda rahoton ke bayyana cewa sojojin mali sun tabka laifukan yaƙi ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu jihadi hakanan rahoton ya ambaci yadda sojojin faransa na musamman da sojojin gwamnatin mali gami da tallafin sojojin kasar burkina faso suka aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu ikirarin jihadi a shekara ta 2017 kamar yadda sojojin gwamnatin mali suka gudanar da bincike a gidaje a ƙauyen mandoro kusa da kan iyaka da kasar burkina faso inda suka kama 'yan kabilar fulani masu yawa tare da yin awon gaba da su kuma babu labarin makoma makomansu shin suna raye ne ko kuma an aiwatar da kisan gilla kansu kuma rahoton ya bankaɗo yadda sojojin gwamnatin mali suke azabtar da mutane ta hanyar guka da sanduna domin tatsar bayanai daga gare su musamman waɗanda ake zargi suna da alaƙa da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a ƙasar lamarin da ke kai ga mutuwa ko nakasa a halittar su inda aka tabbatar da mutuwar mutane uku a wani sansanin sojin ƙasar kwamitin binciken na majalisar ɗinkin duniya ya kuma bankaɗo cewa ƙungiyoyin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar yin sulhu da gwamnatin mali ciki har da ƙungiyar fafutukar 'yan yankin aswat ta national movement for the liberation of aswat da ƙungiyar kare kai ta fahad aga al-mahmud gatiya mai adawa da kafa daular musulunci a mali sun taimaka wajen aiwatar da laifukan yaƙi a ƙasar ta hanyar cin zarafin ɗan adam musamman kan masu ikirarin jihadi a kasar inda a yankunan da suka fi yawa suke azabtar da 'yan kabilar fulani da masu ikirarin jihadi kamar yadda kungiyoyin suka farma 'yan kabilar fulani a ƙauyen koro suka kashe fararen hula 39 ciki har da ƙananan yara kamar yadda rahoton ya taɓo wani abu daga cikin ayyukan cin zarafi da masu ikirarin jihadi a ƙasar mali suka tabka kan jinsin ɗan adam na cin zarafi yana mai bayyana cewa gamayyar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi masu tsauran ra'ayin addinin islama sun aiwatar da laifukan cin zarafin ɗan adam da suka haɗa da aiwatar da kashe-kashen aikin na kasa jama'a da gudanar da mummunar ma'amala gare su yin fyaɗe ga mata da sunan kuyangu da sauran cin zarafin mata gami da tsare mutane ba a kan ka'ida ba kamar yadda kaddamar da hare-haren soji kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa misalin dakarun gudanar da ayyukan jin ƙan ɗan adam ta minusma da rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a cikin ƙasar ta mali masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da wannan shirin ne makawa a ƙarshen abin da mai gabatar muku amma da kuma ke dakikoki ga sakaitun labarai. a karon farko bayan shekaru fiye da goma shugaba bashar al-assad na kasar syria ya ziyarci wata kasar larabawa shugaba buhari na tarayyar najeriya ya bayyana matakan da zai dauka don kawo ƙarshen karancin man fetur da kuma wutar lantarki a kasar shugaban kasar china ya buƙaci a kawo ƙarshen yakin ukraine da gaggawa To ma saurare duka duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin ganin lokaci na hararen mu. Amma idan Tahir Amin da ya kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.